Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Yau Litinin goma sha bakwai ga watan Maris shekarar dubu biyu da ashirin. Hadiza Kyari ce tare da Aisha Ma'azu ke farin cikin sati saduwa da ku a cikin shirin mu na wannan lokaci. A cikin shirin nama na yanzu za ku ji cewa hukumomin lafiya a Najeriya sun tabbatar da tsar wata mata mai dauke da cutar coronavirus a Najeriya. sannan kuma a yayin da hukumomin amurka suke ƙara ɗaukar matakan shawo kan yaduwar cutar coronavirus al'amuran yau da kullum sun tsaya can. haka kuma wasu jami'an ƙungiyar tarayyar afirka ta au da ecowas da ma g5 sahel sun gudanar da taro a yammacin jiya litinin a birnin yamai na jamhuriyar niger muna kuma ɗauke da rahoton wasanni daga jamhuriyar niger amma duk kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labarai. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da dare. Ga cikakkun labaran duniya. Umarni daban-daban da gwamnati ta yi ta baiwa jama'a na su zauna a gida kuma su guji shiga wuraren cunkoson jama'a na shafar rayuwar miliyoyin al'umma a faɗin duniya. A yayin da hukumomi suke ƙoƙarin samar da ci gaba a yaƙi da annobar coronavirus. Koriya ta kudu tana gudanar da ƙwararren bincike da gwaje-gwajen mutane da ke shigowa ƙasar daga wasu ƙasashe don gudun shigowa da wata cutar a daidai lokacin da aka samu raguwar sabbin kamuwa da cutar ainihin. china ma tana daukan irin wannan matakin ta bayyana samun sabbin kamuwa da cutar 21 da suka shafi mutane da ke shigowa daga kasashen waje in ban da mutum ɗaya tilo kasashen biyu sun sami gagarumar nasara a cikin makonni biyu na baya-bayan nan a yayin da sauran sassan duniya musamman ma kasashen turai suka shiga gaba da yawan masu cutar a faɗin duniya. adadin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar italiya ya haura da fiye da mutane dubu uku a rana ɗaya ya zuwa yau talata ta kasance ƙasa ta biyu da ke da mafi yawan masu ɗauke da cutar kimanin minti biyu na adadin kamuwa da cutar a ƙasar iran wacce ita ce ta uku a duniya al'ummomi a faɗin amurka sun ɗau irin matakan da china koriya ta kudu da italiya suka ɗauka na hana zirga-zirgar mutane da manyan tarika fiye da mutane goma kacal da kuma yi wa mutane umarni su zauna a gida isra'ila ta sanya wasu ka'idojin hana yawo da nufin yakar cutar coronavirus kusan a ce ta killace al'ummar kasar gaba ɗaya kenan sai dai kawai fita ce ne ko sayo magunguna haka zalika an takaita zirga-zirgar ababen hawa isra'ila ta kafa cibiyoyin gwaje-gwaje domin gano wasu da ke dauke da cutar da ta shafi hanyoyin numfashi yayin da jami'an lafiya suke bayyana damuwa akan yadda cutar take kara yaduwa kamar wutar daji wannan matakin ya biyo baya ne bayan da wasu 'yan kasar ta isra'ila suka fita bakin gabar teku don shan iska da kuma rufe makarantu da wuraren aiki a ƙarƙashin sababbin ka'idojin. an baiwa mutane izinin fita dange waye da karnukansu da wato da karnukansu da kuma ɗan takaitaccen shan iska sai dai kuma waɗannan matakai sun sa jama'a tara cefa ne saboda fargaban za a iya rufe shaguna duk da cewa gwamnati ta ba da tabbacin hakan ba zai faru ba isra'ila tana da mutane sama da ɗari uku da ishirin da suka kamu da cutar amma jami'an lafiya sun ce da akwai yiwuwar dubban mutane ne suka kamu da cutar. hukumar ayyukan gaggawa ta isra'ila ta magen adom ta ce daga gobe laraba ne dokar za ta fara aiki a yau talata kasar china ta kalubalanci yadda shugaban amurka donald trump ya yi amfani da kalmar kwayar cutar china da nufin cutar nan ta coronavirus da ta yadu a sama da kasashe 150 a faɗin duniya mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen china geng ya ce kalaman Trump tamkar nuna kyama ne ga ƙasar China. A jiya Litinin Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Amurka za ta tallafa wa kamfanoni kamar na jiragen sama da ma wasu musamman ma waɗanda ƙwayar cutar wato ƙwayar cutar China ta yi wa lahani. A makon jiya Trump ya sake aika sakon Twitter na wani mutum da ya ambaci cutar coronavirus da kwayar cutar China. da aka tambaye shi a wani zaman majalisar dokoki akan ko yana ganin rashin cancantar shugaban kasa ya amfani da kalmomin daraktan cibiyar kare yaduwar cututtuka na amurka cdc robert redfield ya amsa da a hukumar lafiya ta duniya who ta sanya wa cutar corona coronavirus suna da covid-19 daga ƙarshe rundunar sojin iraki a yau talata ta ce wasu rokoki biyu sun daki wani sansani a kudancin bagadaza inda sojojin haɗin gwiwar da amurka ke yi wa jagoranci da masu ba da horo na nato suke zaune sanarwar ba ta bayyana mutuwa ko jikata a harin ba rokokin sun da sansanin basmaya inda sojojin haɗin gwiwa daga sifaniya suke a zaman wani sashe na aikin kawar da mayakan kungiyar is wani harin roka a makon da ya gabata a sansanin taji da ke arewa da babban birnin iraki ya hallaka sojojin amurka biyu da wani jami'in kiwon lafiya ɗan ƙasar birtaniya ya kuma raunata wasu mutane goma sha hudu amurka ta zargi 'yan da ƙayar baya da iran ke marawa baya da alhakin kai hare-haren dakarun amurka sun kai wasu hare-hare na ramuwar gayya a ranakun alhamis da juma'a a kan sansanonin adana makamai na ƙungiyar kataib hezbollah da iran ke marawa baya gaida Aisha Ma'azur ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin lafiya dai a Najeriya sun tabbatar da tsare wata mata mai ɗauke da cutar coronavirus a Najeriya. Matar dai an ce ta shigo ne daga Birtaniya a ranar goma sha uku ga wannan wata. Kuma a yanzu haka tana samun magani a asibiti. wannan ya sa 'yan najeriya kira ga gwamnati da ta hana sauka da kuma tashin jiragen samar kasar waje a kasar wakilinmu daga lagos babangida jibril na ɗauke da ƙarin bayani sanarwar da ma'aikatar lafiya a jihar lagos ta fitar da nuna cewa wata mata 'yan shekaru 30 da ta dawo daga kasar birtaniya a ranar 13 ga wannan wata ita ce aka gano cewa tana dauke da wannan cuta sanarwar ma'aikatar lafiyar da na bayanin cewa yanzu haka wannan mata tana tsare a asibitin musamman da ke lura da masu dauke da cututtuka masu yaduwa najeriya dai yana daya daga cikin kasashe a nahiyar afirka da suka samu wannan cuta tun da farko sai dai kuma har yanzu gwamnatin najeriya iran ta bayyana cewa ba za ta ɗauki matakin haramta jiragen sama shigowa najeriya ba kamar da wasu ƙasashe duniya suka ɗauka domin kaucewa yaɗuwar wannan cuta abinda ma ya sa 'yan najeriya ci gaba da mai da martani game da matakan da gwamnatin najeriya ke ɗauka to ko menene ra'ayoyin 'yan najeriya da gwamnatin najeriya ke ɗaukan wannan matsayi na hana bazuwar cutar ta coronavirus ga dai abinda wasu su ke cewa a gaskiya a ra'ayina game da kula da wannan cuta da take yaduwa a kasashen duniya ga baki daya ya kamata a ce gwamnatin najeriya ta miƙe tsaye ganin ɗaukar irin matakan da sauran ƙasashe suka ɗauka na kan hana saukar jirage da tashin su na sanadiyar hakan in an yi za a samu sauƙin masu shuwa da ita yanzu gashi a kwanan nan mako ko in ce cikin satin nan wata mata ta ƙara shigowa a najeriya tare da wannan cuta ya kamata a ce duk wani mataki da za a ɗauka ya kamata a ce an ɗauke shi ganin an dakatar da masu shigowa da cutar a zuwa cikin ƙasar nan in kuwa ba haka ba a gaskiya za ta yaɗu tamkar yadda ta yaɗu a sauran ƙasashe ba ma fata muna kira ga gwamnatin najeriya da ma'aikatar lahiya ta najeriya ta ɗauki mataki akan wannan abu da ke faruwa yanzu a ƙasar nan. Asalamu alaikum. A nawa ɓangaren a nawa ra'ayin ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki mataki matuƙa gaya domin dakatar da saukar jirage a ƙasar nan da kuma tashin su domin magance yaɗuwar wannan cuta da ta addabi dukkan ƙasa baki ɗaya. Rufe iyakoki ko kuma a ce tashoshin jiragen sama da suke sauka Najeriya kusan al'amarin yana da abin ban mamaki. ala kulle hali ita najeriya idan al'amura za su shigo mata wanda za ta yi wa kasarta da al'umman kasan illa wai nan take ba za ta dauki mataki ba a wayannan masu ɗauki da cutan coronavirus shigowa suke daga wayansu kasashe har yanzu babu ɗan najeriya sahihin ɗan najeriya guda ɗaya wanda za a ce a nan kasan ne yake da wannan ciwon duk wanda za a ce gashi nan ko gata nan za a ce da kasashen waje suka shigo me yasa najeriya ba za ta ɗauki misali da kokarin rufe kan iyakokinta ba jiragen nan da suke ebo mana wayannan mutane daga wayansu ƙasa suke saukewa najeriya me yasa najeriya ba za ta ɗauki mataki na ga a rufe kan jiragen nan su daina sauka najeriya wayansu kasashen nan da suka ɗauka sun ɗauka saboda kula da lafiyan ƙasansu da al'ummar ƙasansu menene ya sa mu ba za a ɗauki irin wannan matakin ba kullum najeriya sai al'amari ya zo ya riga ya ci karfin ƙasan da mutanen ƙasan sannan daga ba za a zo a fara cewa za a ɗauki mataki wani sotari da yawa wani lokaci sai mu ga cewa wayansu abubuwan da gwamnatin ƙasan nan take kamar ba da gaske take ba yanzu ana maganan cewa an kuma samu uh, wani ne ko wata ta shigo da wannan ciwo kwana nawa da suka wuce an ce wata daga ingila ta shigo to har sai yaushe sai mutanen kasan sun an fara samun irin wannan matsalolin nan can nan can an gagara magance al'amarin sannan daga baya za a fara tashi a ce za a ɗauki mataki ko za a nemi magani. makonni kusa biyu da suka bata ne dai wani ɗan kasar italiya da ke aiki a najeriya ya shigo da cutar coronavirus da kuma wani da ya aiki da shi shi ma daga bisani aka gano yana ɗauke da cutar sai dai kuma a yanda ɗan najeriya aka ce ya warke har yanzu ɗan kasar italiya yana tsare a asibiti sai dai ana sa ran sakoshi a wannan mako da muke ciki ita dai wannan 'yan najeriya da ke kasar birtaniya da yanzu haka aka ce tana samun magani a asibiti za iya cewa ita ce 'yan najeriya ta farko da aka samu da wannan cuta wanda ita ce ta shigo da shi ba wai ba ta aka yi ba a najeriya babangiji birnin murai amurka daga najeriya A yayin da hukumomin Amurka suke ƙara ɗaukar matakan shawo kan yaduwar cutar coronavirus, al'amuran yau da kullum sun tsaya cik. Abokan aikinmu Alheri Grace da Baba Makeri sun tattauna akan halin da ake ciki. daga fada shugaban ƙasa da zuwa gwamnoni zuwa magajin gari kowa dai matakin shi yana faɗaka da al'umma shi aka bayani a matakin da ake ciki a yau dai ɗazu-ɗazu nan kafin mu zo na mu muna jihar Maryland ne a nan dc magajin gari suke tun da dai ba ba ba jiha ba ce mm. to shi gwamnan jihar maryland ya ba da umarnin cewa dukkan dakunan cin abinci dukkan dakunan silma duk inda ake taruwan jama'a mm. an ba da umarnin cewa a rufe ma'ana idan waɗannan da suke dafa abinci in sai dai a shiga tattaga irin yadda ake da yake mm. da dama daga wurin su ana tuka mota kana cikin mota ka a baka din nan sai dai haka amma ba a yadda cewa mutane su shiga su ci ba ko gidajen su kofi din nan duk wani dai abin da zai tare jama'a wani abin da zai tare jama'a din nan an hana shi mm-hmm. kaga akwai waɗanda suke aikin awa awa sai sun je aiki za a biya su to ana tunanin irin waɗannan mutanen sun rasa hanyar cin abincinsu amma gwamnati ta san da haka sai kuma ta yi tanadi nan da na aka yi tanadin aka ware kuɗaɗe da irin waɗannan ma'aikatan idan ba su da hanyar samun abinci gwamnati za ta biya kana kuma an ba da umarnin cewa irin waɗannan mutane an ba da umarnin cewa ko sun je aiki ko ba su je aiki ba ta dalilin haka a biya su hakin su banda haka kuma kasan nan akwai masu hali baiwa sosai sosai kaga fitattun 'yan wasa su 'yan wasan kwando da dai sauransu dinnan wuraren da su manya-manyan wuraren filayen wasanni dinnan da ake aiki da akwai 'yan shara akwai bayan ba da eh, eh, abinci da to duk sun dauki nauyin ciwon duk mm. ma'aikatan da suke aiki awa awa su za su biya akwai wanda ya bada gudunmuwa dubu ɗari biyar akwai wanda ya bada gudunmuwa dubu ɗari dai haka haka dai don su tabbatar da cewa kowa an kula da shi to kaga amurka kenan to da fatan mu kuma kasashen mu za su dau darasi a cikin abin da ke faruwar nan eh, wani labari kusan almara amma ba almara take ba wani da suka ji labarin wannan bullar cutar na a waɗansu ƙasashe suka ga abubuwan da ake nema eh. su wannan abin rufe hanci din nan da kuma su wannan sinadarin da ake shafawa a hannun da kashe eh, cututtuka din nan sai suka bi shaguna shaguna da su walmart ne da su dollar tree ne wannan shagon da ake sai da abu dala dala duk suka yi tafiya mil dubu ɗaya da kusan ɗari shida suna waɗannan suna ta sayan waɗannan suna ta sayan kayan nan saboda in suka zo suka ɓace a kasuwa su su sa shi a ta hanyar intanet su sayar. Su da tsada. haka kuma suka fara sun fara haka ko aka zo aka farga sai nan da na aka ba da umarni aka tattoshe duk waɗannan kafa aka hana sai da shi aka ce suna riba da masifan mutane. Mhm. To yanzu din nan shi wani ya rubuta cewa yana da wannan sinadarin share hannu din nan kwalba kwalba dubu goma sha bakwai da ɗari bakwai. A sito ɗin shi ya rasa inda zai yi da shi. dubu goma sha bakwai da ɗari bakwai yana ba shi da kasuwa sai da ita dan hukuma ta hana. sai. To ina kyautata zaton cewa bayan an gama wannan yakin an yaki wannan cuta. Hukuma za ta ɗauki mataki. To kaga a nan inda a ce kasashen mm. mu ne aka samu bala'i irin haka za a tsawwala ma Yanzu haka ma abin da ke faruwa ke a can ƙasashen mu. A can mm. mu. Amma a nan hukuma ba za ta yadda ba. Allah sarki. Sai dai ai karancin shi dan mutane sun washe amma sisin kwabo ba za a ƙara ba. Sai dai ma in da hali a yi gara ɓasa kaga da yanzu an tattana da wurare in ba za ka samu a nan ba ga na hukuma da za ka je ka karɓa abinci a nan kyauta yan yaran makarantar da ba sa zuwa makaranta yanzu dama in sun je makaranta ana ba su abinci kyauta yanzu maimakon abinci sau ɗaya a rana na lunch da ake ba su na rana yanzu an ce a ba su abinci sau uku hada na menene ake kira ne a <laughs> abinci eh, eh, eh. su uku maimakon su daya saboda dai a taimaka ma iyayensu waɗanda kila ba za su samu damar fita su je su nemo musu kalaci ba. Allah sarki. To da fatan mu kuma dai kasashe za su dauki darasi a cikin irin wannan abin da ke faruwa a kasashe da suka ci gaba. Kuma da a gaida alheri Grace da kuma baba makeri yanzu kuma ga wannan matakiyar. Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. jami'an kungiyar tarayyar afirka ta au da ecowas da ma g5 sahel sun gudanar taro a yammacin jiya litinin a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar domin nazarin hanyoyin girke sojojin nan dubu uku na rundunar da kungiyar AU ta yi alkawalin aikawa yankin Sahel domin a ci gaba da ɗaukar matakan tunkarar ƙungiyoyin ta'addanci arewacin Mali. Wakilin murya Amurka a Yamai, Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. a taron shugabannin kasashe da na gwamnatocin afirka da ya gudana a ranakun tara da goma ga watan fabrairun da ya gabata ne kungiyar au ta yanke shawarar baiwa kungiyar jason sahel gudunmuwar sojoji dubu uku domin tunkarar matsalar ta'addancin da ta'addabi kasashen yankin na sahel mafari kenan aka shirya wannan taro na haɗin gwiwar au da jason sahel da sai da yawo da nufin nazari akan hanyoyin da za su ba da damar zartar da wannan kuduri kamar yadda ministan tsaron kasar nijar profesa isu katambe ya bayyana kun san gwagwarmayar da aka yi afghanistan wajen soji dubu ɗari da hamsin an kai amma ba su isa ba bale mu namu nan ne wanda duk ya ce zai kama muna don mu ci gaba da wannan gwagwarmayar da muka yi za mu karɓa ta da hannu ba a ciya sun su abin da ya sa kenan muka godiya da wannan matakin da ƙungiyar afirka ta ɗauka gaba ɗaya don a kama muna cikin wannan gwagwarmaya da muka da ayan ta'adda batun inganta rayuwar al'ummomin da wannan yaƙi ya jefa cikin halin tagayyara wata matsala ce ta daban da ya kamata a ɗauka a matsayin wani ɓangare na hanyoyin magance matsalar ta'addanci a sahel wannan eh, gwagwarmaya da muka ba har ka soji ɗaya ta ba ya kamata a diba a ɗauki matakan da ya kamata don eh, talaka su samu abin yi don abin yi na ka sa mutane suna shiga cikin wannan gwagwarmaya amma in mutane suna da abin yi babu wata matsala abin da ya sa kenan shi ma wannan fanni fanni babba na wanda ya kamata a sama ido. Kwamishinan kungiyar tarayyar Afirka mai kula da sha'anin tsaro Ismail Shargi ya bayyana cewa idan kasashe suka ci gaba da hada dubaru da karfinsu a wuri guda tabbat za a baiwa wannan yanki da ma Afirka gaba daya damar murkushe matsalar ta'addanci abin da zai taimaka a sami farfadowar al'amura a Sahel. Nous permettrons à cette région et à l'Afrique de venir à bout de l'hydre terroriste. Thomas Jami'in na kungiyar AU ya jaddada matsayin wannan kungiya wacce ta sha nuna bukatar a ɗauki matakan warware rikicin da ya kici ya cinyewa a Libya musamman abin da ya shafi tilastawa bangarorin mutunta takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta kakabawa 'yan Libyar akan maganar makamai kamar yadda aka tsayar a taron Berlin na baya-bayan nan in ji shi. A ƙarshen wannan taro na wuni guda jami'an na kungiyar au da jason sahel da ecowas ta hanyar sanarwar da sakataren kungiyar jason maman sambo Sidiku ya gabatar sun shawarci shugabanni akan bukatar kafa wani kwamitin haɗin gwiwa mai alhakin duba hanyoyin ta girke dakarun rundunar kungiyar ta au a sahel yayin da taron ya gano bukatar matsakaimi domin tattaro kudaden daukar ɗawainiyar ayyukan wannan sabon runduna mai askarawa kimanin dubu uku sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Tuma da la'a gaida Sulaiman Mani Barma. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu shaɗata da wannan waƙar. da za mu kawo muku labaran wasanni. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da taron hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai efa a ranar yau talata inda hukumar ta amince da ɗage wasannin ƙungiyoyin kwallon kafa na ƙasashen nahiyar turai wanda ya kamata a ce sun soma a cikin watan yunin wannan shekara zuwa shekara ta 2021 wannan ko a sanarwar da hukumar ta kwallon kafa ta nahiyar turai ta bada saboda matsalar da ake fuskanta a dukkan faɗin duniya yanzu haka na cutar coronavirus hukumar ta ce wannan wasannin zai ba da dama ga kungiyoyin kwallon kafa da su kammala teburin wasanni daban-daban a kasashensu domin a tantance kungiyoyin da za su kasance zakaru a kasashensu a wannan shekara da kuma waɗanda za su koma a rukunna na ƙasa da waɗanda za su hawa zuwa rukuni mafi muhimmanci na wasannin kwallon kafa na kasashensu sai dai masana sha'anin wasanni na duniya suna ganin ya za a kayar a shekara 2021 a nahiyar turai tunda ba a da baya bayan wasan na kwallon kafa na maza akwai wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar turai na ɗiya mata da shi ma kamata a ce wakana a cikin watan yuni da kuma yuli na shekara ta 2021 banda wannan yanzu haka inda hankali ya karkata shine tunanin ko yana yiwuwa a wannan shekara a gudanar da wasannin olympic da ya kamata su wakana a kasar japan a birnin tokyo wannan ko ganin irin yanda cutar gama duniya ta corona coronavirus ta kawo tsaiko ga gudanar dukkan wasanni waɗanda aka ɗage manya-manyan wasanni na duniya yanzu haka duk dai game da waɗannan harkokin wasanni yanzu haka ƙasar rwanda ta ba da sanarwar ba za ta samu damar shiga wasannin shampiyona ko kuma wasannin 'yan ƙwallo masu buga a nahiyar afirka na wannan shekara wanda za a yi a kasar kamaru ita dai kasar rwanda tana rukunin c wanda ya hada maroko rwanda uganda da kuma kasar togo wanda kuma har zuwa wannan lokaci hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka bata ba da sanarwar ɗage sa ba ko da yake a wata sanarwa ta baya bayan nan da ta fiddo hukumomin kasar rwanda sun musanta cewa sanadiyar cutar coronavirus ne suka nuna cewa ba za su halarci waɗannan wasannin na kwallon kafa na 'yan wasa wasa da ke buga a cikin kasashen su ba ita kuma hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf yanzu haka ta ba da sanarwar ɗage tankaɗe da rairaya na makonni na uku da na hudu sanadiyar dukkan wannan cutar ta coronavirus sai zuwa wani lokaci idan hali ya basuwa wannan lamarin na cutar gama duniya ta coronavirus na ci gaba da girgiza al'amuran wasanni na duniya wanda dukkan lahirin manya-manyan wasanni zo zu aka ɗage su sai wada hali Yayi. idan muka dawo a jamhuriyar Nijar a jihar tawa yanzu haka dai a ranar asabar ta gabata ne aka yi wasa na rukunin da ya shafi birnin kwanni da tawa da ilela umani da abalak a tankaɗe da rairaya na neman cancantar shiga rukuni na biyu na wasannin kwallon kafa na wannan ƙasar, kuma garin birnin kwanni ta hanyar ƙungiyar sa ascbk ya isa birnin tawa inda ya ɗaya da da flesha ta birnin tawa wasannin da suka rage magarin na birnin kwanni gaba sun haɗa. hada da karɓar bakuncin fulesha tattawa sai zuwa illela umani da kuma bugawa da abalak a birnin kwanni yanzu dai a wannan rukunin birnin kwanni na ta ɗaya da maki biyar sai fulesha tattawa da maki hudu sai illela umani a matsayi ta uku da kuma abalak a matsayi na hudu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar gaida Haruna Mamman Bako. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha Ma'azu ta dawo da takaitattun labaran duniya. Hadiza a takaice umarni daban-daban da gwamnati ta yi ta baiwa jama'a na su zauna a gida kuma su guji shiga wuraren cunkoson jama'a na shafuwar rayuwar miliyoyin al'umma a faɗin duniya. A yayin da hukumomi suke kokarin samar da ci gaba a yaƙi da annobar coronavirus. Koriya ta kudu tana gudanar da kwararen bincike da gwaje-gwajen mutane da ke shigowa ƙasar daga wasu ƙasashe don gudun shigowa da wata cutar a daidai lokacin da aka samu raguwar sabuwar kamuwa da cutar ainihin. Isra'ila ta sanya wasu ka'idojin hana yawo da nufin yakar cutar coronavirus. Kusan a ce ta killace al'ummar kasar gaba ɗaya kenan. Sai dai kawai fita ce fa ne ko siyo magunguna. Haka zalika an takaita zirga-zirgar ababen hawa. Isra'ila ta kafa cibiyoyin gwaje-gwaje domin gano wasu da ke ɗauke da cutar da ta shafi hanyoyin numfashi. Yayin da jami'an lafiya suke bayyana damuwa akan yadda cutar take ƙara yaduwa kamar wutar daji. A yau talata kasar China ta kalubalanci yadda shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kalmar kwayar cutar China da nufin cutar nan ta coronavirus da ta yadu a sama da kasashe 150 a fadin duniya. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China, Deng ya ce kalaman Trump tamkar nuna kyama ne ga kasar China. Rundunar sojin Iraki a yau talata ta ce wasu rokoki biyu sun daki wani sansani a kudancin Bagadaza inda sojojin haɗin gwiwar da amurka ke yi wa jagoranci da masu ba da horo na nato suke zaune sanarwar bata bayyana mutuwa ko jikata a harin ba rokokin sun da ki sansanin basmaya inda sojojin haɗin gwiwa daga sifaniya suke a zaman wani sashe na aikin kawar da mayakan kungiyar is to masu sauraro baki ɗaya abinda da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku je wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ita Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da kamar Julie Levis Gresham da ta haɗa shirin ta bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Afrique